barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon mu na zarin shekaru Muhammadu Kuro. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye a wannan kafa ta Progress FM mita ta sanya muku dubu a garin Gombe. A kowace rana irin ta yau wato Lahadi na kowane mako da kuma yake zuwa muku domin ilmantarwa da faɗakarwa da kuma amsa tambayoyi da kuke yi yayin da kuka buga waya wani ban Allah ne da kiri ka muku wannan shiri kamar yadda kuke jin shi sunana Abubakar Yahaya kamar kullum da ke jagorantar wata da wannan shiri to me zauren ya sa domin ba mu ilimi kamar yadda aka saba a karmakan lau barka da Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kamar da muka saba a cikin shirin da zarar mun bude muka bada dama malami mana matashiya inda muke sauraron kalamai na ilimi na hikima wanda suke ba mu mafita daga da waɗansu matsaloli da suke tunkarar mu wanda kuma yake sanadin gyaruwar duniyar mu da lahirar mu idan muka bi muka yi amfani da abin da muka ji daga bakin malam da fatan za mu kasa kunnuwa da kyau domin mu ji da mai malam zai buɗe mana ashirin na yau kafin daga bisani mu ba ku dama ku shigo ta cikin lambobin waya da kuka saba kira domin yin tambaya a kan makallau da mai zaku da shirin nan. To bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to da za mu buɗe shirin da shi shine jan hankali akan musamman hususan mata kuma matan ma musamman 'yan mata A duk yadda zamani ya kai da yadda ake kallonsa da yadda ya kai ko ci gaba ko lalacewa ɗan adam ko 'yan adam musamman musulma kada ta manta da mutuncinta da yadda kuma addini ya tanade ta da yadda ubangiji ya tanade ta ta zama a rayuwa wata yar aba ce zango ne wanda ɗan adam ke yadawa kafin ya isa kabarin shi ko kuma kafin ya isa lahira to abubuwan da ka yi a wannan zangon su ne kadai suke iya cetonka a lahira ko kuma suke iya halakar da kai a lahira don haka kada 'yan mata su manta da zangon da aka yar a wannan tafiya din wannan zango din shine zai iya bada abin da zaka girba a gobe kuma shine zai iya nuna makomarka sannan kuma shine zai iya ba da mutuncinka ko rashin mutuncinka a cikin wannan rayuwa din muna wannan magana ne saboda abubuwan da suke faruwa a irin kafafe irin na yanar gizo da irin yadda mata suke fitowa suke bayyana tsiraici wata ta fito ta rinka jijjiga mamanta wata ta fito ta rinka jijjiga bayanta kuma ta rinka nunawa da yatsanta cewan ba abin da Allah bai yi mata ba na ya mace to dan me kuma wanda ya mata wannan halitta za ta saba masa ta yi tinkaho a gefe guda a gefe guda kuma ta ci mutuncin ubangiji ta yi tinƙaho da ya halitta ta ko da kyau ko da wata sura amma a gefe guda kuma tana cin mutuncin ubangiji duk da dai cewa wasu 'yan matan in an yi magana ma kan fito su zagi mutanen da suka yi magana din su ɗuɗɗura musu ashar to amma dai wannan ba zai hana mu sauke nauyin da yake kanmu ba shi tabarruc mace ta fito ta ɗauki tsiraicin kanta ko ta fito ta bayyana wani abunta kuma ta yi tinƙaho da shi wannan fasikanci ne a addini kuma ko ana so ko ba a so dole addini sai yayi magana domin dan adam ba shi yayi duniyar ba hmm. wanda yayi duniyar ne yake magana kuma ba wanda zai sa dan yayi zagi ko dan yayi ashar cewa wai ba za a gaya masa abin da Allah ya faɗi ba dan ya kiyaye mutuncin kansa dan kuma ya samu kansa mutuntaka dole ne su sani cewa suna da addini dole ne su sani cewa suna da iyaye dole ne su sani cewa suna da makoma dole ne su sani akwai ƙarshe dole ne su sani wannan duniyar akwai tsufa ko kana so ko baka so duk abin da kake gadara da shi zai tsofe kuma zai lalace kuma ba zai zamanto mai amfani ba yadda kake ganin daga ƙarshe wannan jikin da ake kaɗawa, da wannan maman da ake kaɗawa, da wannan mazaune da ake kaɗawa, da duk abin da ake jin ana kaɗawa, ƙarshen su dai su ne za su rube cikin kabari kuma ƙarshen su shine tsutsa ce za ta ci kuma ƙarshen su shine Allah ya da kai ya ya miki tambayoyi me yasa kika yi wannan domin ba wacce bata san abin da take na sabon Allah ba akwai abubuwa kamar guda goma wanda malamai suka ce duk matar da za ta dauki irin wannan tsiraici ta tura ko ta bayyana shi akwai abin da zai same ta daga wannan duniya ne kuma za mu kirga su abu na farko da malamai suka ce sababin lijalbin la'ana zai jawo mata sanadiyar la'ana la'anar ba ma wai ta Allah ba hatta mutane mutanen kirki ma za su yi la'ana ba wai ba tukunna ubangiji ba wani shi kan ubangiji ta sa la'anar tsinuwar shi ne nesan taki daga rahamarsa sannan abu na biyu dariƙar jahiliya ce ma'ana hanya ce ta jahiliya mace ta bayyana tsare ce wala tabarrajuna tabarrujal jahiliya ce gula qur'ani yayi hani akan wannan abu na biyu shine ma'asiyatullahi wa rasuli saba ma Allah ne kuma saba manzon Allah ne tunda shi Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ka gaya wa matanka ka gaya wa matan mu'minai ka gaya ma kuma ƴaƴanka na mu'minai saboda duk wanda za ta wannan saba ma Allah take yi kuma saba wa manzon Allah take yi abu na hudu shine kabiratun min kaba'iruz zunub bayyana tsiraici babba ne daga cikin manya-manyan zunubai duk wacce za ta irin wannan ta sani cewa wallahi tana bayyana babban zunubi ne daga cikin zunubai guda saba'in waɗanda Allah ya yi wa'adin la'ana a kansu kuma ya yi wa'adin shigar azaba a kansu idan an aikata su. Sannan na fudu ai na biyar kashi da sifatun min sifati halin na'ar? nar. ce sifa ce irin ta sifar ‘yan wuta, saboda manzon Allah ya ce sinfani min halin na'ar, Wasu nau'in mata ko kuma wasu nau'in mutane ‘yan wuta ne, sai manzon Allah ya ce kasiyatun ariyatun ma'ilatun ru'usuhinna ka asnamin rukhti la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza hmm. haka manzon Allah ya bayyana cewa ko su mata za su sa sutura ce mai tsada sutura ce mai kuɗi amma ba ta iya rufe jiki kuma ba ta iya rufe asiri hasali ma yace sutura ce amma tsiraitattu kuma suna rangwada kayunansu suna motsi da kawunansu suna rangwada kansu suna girgiza jikintu ma'ilatun suna masu karkata da rangwada manzo Allah ya ce sun hada gashi a kansu yayi tozo yace la yadkhulul aljanna wallahi ba za su shiga aljanna ba kuma manzo Allah ya ce babu su a zamani na ni ban gansu ba karshen duniya ne za su fito to ki ji tsoron kada ki sa kanki cikin irin wannan fitir maganar manzon Allah ba wasa bane da gaske yake saboda haka ku ji tsoron Allah ya ku 'yan mata na shida sunnatul iblisiyya wannan tsiraici da ake bayyanawa da shiga irin wanda bata dace ba tafarki na irin na iblis kuma sunna ce irin ta shaidan domin shi ne yake son a yi tsiraici kuma shi yake son a bayyana waɗannan abubuwa na bakwai shine inhitatul mar'a yana jefar da darajar mace domin duk wacce za ta fito ta yi irin wannan ta tallata kanta a duniya ba na jin wani mutum salihi nagartacce zai nemi aurenta babu shi babu wani mutumin kirki duk wanda kaga ya rabe ta to shi ma irin ta ce saboda haka ta rage ma kanta daraja kuma ta zubar da kanta mutunci kuma duk inda aka ganta an san ita ce maras mutunci don fotonta ne yake yawo a duniya ki ji tsoron irin wannan shaida da duniya za ta miki ba daidai ba ne kuma akwai abin da wani yake cewa ko kuma suke cewa wai idan ba su ji tsoron Allah ba to bai kamata su ji tsoron kowa ba wai kowa ma ya fara to mu bakunan mu na mu halittun Allah mutane da ya yi su a bayan kasa. Allah ya wakilta mala'iku su karbi shaidar mu hmm. to idan mun miki shaida ina zaki je ai wasu sun manzo Allah cewa antum shuhadaullah hmm. yace ku ne shaidun Allah gawa aka wuce da ita saboda ta yi mummunan aiki kowa ya faɗi mummunan al'amari a kanta annabi ya ce wajabat alaiha nar hmm. wuta ya wajaba a kanta wata gawa wucewa aka yi da ita aka yi ta yabanta saboda kirki sai manzon Allah ya ce wajabat alaiha aljanna aljanna ya wajaba a kanta saboda haka manzon Allah ya ce ku ne shuhadaullah wallahi manzon Allah cewa yayi idan mutum ya mutu mutane suka yi masa shaida na kirki ko yana mummunan aiki Allah zai ce saboda shaidar mutane ni na yafe masa mummunan to in suka yi shaidar mummuna kuma akan ka shine zai tabbata akan ka saboda haka wai ki fito ki nuna cewa ke jaruma ce kowa ma in ya ga dama ya je faɗi abin da zai faɗa Allah yana karban abin da mutane suka fara don haka ki ji tsoron wannan sannan abu na takwas shine sharrun mustatir wannan tsiraici da ake bayyanawa shirri ne mai watsuwa yana shiga zuciya yana shiga ya tasiri yana bata al'amura kuma zai watse har kisa ya shigo abu na tara shine tashilul ma'asiyatu zina wani yana nuna mace ta sauƙaƙa a neme ta a zina da ita tunda ta fito tana nuna halittar jikinta ya nuna ta sauƙaƙa yin zina ta sauƙaƙa mai taya ta za ta iya sallama masa wasu har maganar zinar ake yi har ma cewa me tsawon lokacin da zaka dauka kana yin zina faɗi yawan mintocin da zaka yi wannan har wani irin wani irin abu ne haka wani irin abu ne wani malami yake ba mu labari yace shi ya gani nace ni bana ganin irin waɗannan abubuwa yace shi ya gani shi sai ya da labari mu kuma ya kamata mu ja hankali yace a fina-finai ana nuna yace mace za ta iya cewa minti nawa za ka yi da ita a je a gwada wannan wace irin fitsara ce wace irin fitsara ce a ji tsoron Allah kuma ya kamata gaskiya hukumomi da suke ware wurin ma'aikatar abubuwa na tarbiyyar mutane da wane ne da al'ada ya kamata su shiga cikin irin waɗannan lamari wannan ya saba ma mu ya saba ya kamata a ce an shiga haka ma'aikatun da ake cewa suna tace fina-finai su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wallahi tallahi Allah zai tambaye su ba wanda Allah ba zai tambaya ba na goma shine istihqaqu nuzulil uquwa idan al'umma ta bar irin waɗannan abubuwa suka ci gaba to sun cancanci Allah ya saukar musu da bala'i wallahi an cancanta tabbas mun cancanci Allah ya saukar da bala'i ba wai fata muke ba amma mun cancanta saboda zunuban da muke aikata mun cancanta sai dai in afuwar ubangiji kawai ta shiga amma wallahi an cancanci Allah ya saukar da mutane bala'i saboda haka da hukumomi da waɗanda suke kula da maganar tarbiyyar mutane da al'adu da suke kula akwai ma'aikatu masu kula da al'adu da sauran wasu al'amura su saka baki cikin irin waɗannan al'amari amma barnar ta kai inda ta kai don yana gaya mun an cewa akwai wai wata kafa ko wani menene ko tito ne ko tiktok ne ko wane ne dai ni ban san kan abin ba me sunansa tiktok tiktok ko mm. to me kenan yauwa to an ce sun fi fita irin waɗannan guraren don haka ku ji tsoron Allah ya ku ‘ya'yan mata ma'aurata da sauransu ku samari ku ji tsoron Allah kowa wa kulla insanin zan zamna ku ta'irahu Allah ya ce mun sa maka kaset wanda zai ɗauki fotonka bar ganin wai kasa a yanar gizo ranar da za a kunna maka a bidiyonka a lahira Allah zai kunna shi don ya sa maka kaset mai ɗauka kuma wallahi zaka bayyana ranar tashin alkiyama za kuma ki bayyana ranar tashin alkiyama wannan faɗakarwa ce ga dukkan wanda ya je isar da ita kuma mu mun isar kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai mana shaida ko a lahira ba wanda zai ce ba mu faɗa ba saboda haka mun gama abin da muka yi da haka Allah ka mana shaida mun isar musu kuma sun ji na to Allah ya saka alheri da wannan fadakarwa mai muhimmanci gaske kan abin da yake gudu a yanzu haka domin kamar da malam faɗa da ‘yan mata da ma'aurata da kowa da kowa kusan abin da zama kamar ah, ruwan dare da fatan za ta tsoron Allah a kiyaye kai domin a guje gamuwa da Allah cikin wani yanayi wanda ba a bukata. Sifili takwas sifili biyu takwas ɗaya ɗaya ɗaya bakwai uku takwas kuma sifili bakwai sifili uku shida tara biyar uku takwas shida. lambobin da aka saba kira kenan domin mu tambaya a cikin wannan shiri kamar yadda aka saba ana mai kira mu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah mana bakar ya haɗa kai da malam Allah kara muku albarka amin amin malam mun ji daɗi ba abin da za mu ce maka Allah bar mu tare da kai kuma Allah ya ƙara maka karfin imani malam amin na gode ka magana da Usman Ibrahim makanikin mashin na kan gada sana kuma kafta na bako dan gol. Hmm, barkan gari shi. Na'am. Wallahi malam na ji daɗin nasiha nan da kabiri kuma da ɗan uwa na musulmi wannan abu yana shafu na malam. Hmm. Kuma Allah ya sa ɗan uwa na musulmi kowa da kowa ya ji wannan nasiha ta kai shafu yana shafu mu. Irin ku ne ya kamata da ku dinga cikarwa kuma hmm. Allah ya mu ma mun ce da malam. Kai ma ka isa da tambaya na kai malam. Na'am. na farko abin da ya shafi musulmi ina so ka ɗan yi nasiha kan ƴan uwana musulmai wanda za ka iya samu za ka ga suna zuwa gindin wajen zu da aka sani kamar masallacin juma'a sai ka ga mutum babba ya kima sai ka ga yaje ya zanna a wannan wajen yana yin fitsari to shi ne ke so a nuna musulmi na mahimmancin ainihin masallaci kuma da ainihin wannan ibada da zai zo a wannan a masallacin shi ne ke so mm. tambaya na farko kenan mm. sai tambaya na biyu kuma akar makallawo mutum ne ya auri yarinya bayan ya auri yarinya sai Allah ya kaddara sai suka samu rabuwa da suka samu rabuwan nan to sai yaron yana wajen ita ainihin yana wajen uwar kenan hmm. shi kuma yana can wani waje daban sai rashin lafiya ya kama wannan yaron. sai ta kirawo uban a waya ta kira uban a waya shi ne sai yace shi babu ruwansa kar ta ƙara bugo masa waya saboda haka ɗan nasa ne kawai ka ta kara buga to shi da muke neman ƙarin bayani malam ta ina za a fito wannan al'amura saboda a samu sauki saboda abun ba mata nan yayi yawa a cikin ma'aurata ya kuma musulmai Allah ka sauki kuma Allah cikin mahaifan malam Allah ƙara ma albarka Allah ƙara mana shirin a cikin jihar Gombe Allah ka kula lafiya amin mun gode ah, idan na fahimci tambayar wajen wuraren ibada ne sannan wasu mutane suna fitsari a gurin ko kuma suna bayyana tsiraicinsu kewayen wani ba yawa to shi dai masallaci ɗaki ne na ubangiji kuma ya faɗa wannan da lilla duk da dai cewa akwai fassare-fassare na masaji wasu suna cewa guraren sujjada ne wasu suna cewa gaɓaɓe ne wasu suna cewa masallatai ne Koma dai menene lafazin masajid ya shigo akan cewa masallaci kuma masallaci da guraren dukkan da za a yi ibada wajibi ne a tsarkake su bai kamata a zo a rinka fitsari a wurin ba eh gaskiyar ma magana shine da so samu ne za ka ga wani lokaci a gindin masallacin ake fitsari a jikin masallacin ba eh, kuna so a ciki kuna jin eh kuna jin zarnin fitsari wannan ku ai ba a kyauta mu dakin ubangiji gani nake da liman da yake jan sallah da mamu da suke sallah a gurin ba za su yadda a mayar da windojinsu gurin yin fitsari ba za su yadda ba na gidajensu eh na ɗakunansu mm. ba za su yadda a mayar da su haka ba kuma su rinka jin zarnin fitsari kuma ana bari kamata ya yi dan Allah saboda mu mutunta guraren ibadar mu mu girmama su ya kamata a ce an tona banɗakai a gefe can inda ba zai shigo ba ko kuma inda in an yi yana da marfi yana da komai ba zai zamanto abin nan ba amma fa wasu guraren za ka ga har masallacin liman da yake ciki yana jin zubar fitsarin mutum yana zuba saboda haka ai ba a tsarkake guraren ibada ba kuma ba a kyauta ba Sa'annan, banda wannan kuma za ka ga abin takaici shine manya su zo su kunce fitsari abin nan tsiraicin su su fitsari ai abin da yasa aka ambaci ga'id wurin yinsa ne ake rufewa a lullube yake shi yasa sai bayan gida ya ɗauki wannan sunan amma muhallin da ba za a ga mutum ba inda zai zama nan ne ya kamata ka dubi yadda fuka suka kawo ladubba iri daban-daban hmm. so yanzu idan ka zo kana son ka tsuguna a falali wato fili inda babu banɗaki fili ne haka kada ka yaye tsiraicinka sai ka yi gab da ƙasa saboda in dan adam ya sunkuya tsirecin ya fi yawa ta baya saboda haka wando ma da kake da shi ba za ka sufale shi a jikinka ba sai ka yi dab da dugunawar kasa saboda kada a gasu wato tsirecin ka ka dubi yadda musulunci yake abin sannan ya ce dukkan mai yin bayan gida ya nisanci gurin la'anar mutane shine mazaunin mutane Mazauninsu su ma an ce ka nisanta ina kuma ga wurin ibadarsu ka nisanci kuma inuwa har manzo Allah ya ce ku nisanci ni gurin da yake da la'ana guda biyu wato da wurin zaman mutane kan hanya da kuma inda yake inuwa duk waɗannan guraren a nisance su akwai na dubba da yawa wanda musulunci ya ce a yi bai kamata ka zo bakin hanya ba hanya fili haka ka tsuguna ba bai kamata ba musulunci bai yarda ka zo bakin titi ka tsuguna ka fitar da tsirecinka ka yi fitsari bai yarda da wannan ba ballantana a kai akan hanyar mutane balle ka yi a inuwar mutane balle ka yi a gurin zaman mutane balle kuma a ce a gurin ibadar da ake bauta ma Allah za ka zo kai fitsari ai bai kamata ba ka duba kuma zan Allah cewa yayi wanda ya tari tari abai da wari kamar yadda fitsari yake da mm. wanda ya tari sai zubar a masallaci ya yi kuskure babba kafararsa shine ya kwashe kafararsa in ji manzon Allah ya kwashe wannan abin da ya na zubar da yawa shi yasa masallaci baya buƙatar waɗannan ana buƙatar tsabtace shi eriyarsa da kewayensa duka tsabtace shi ake shi yasa ma za ka ga wasu masu bayyana na dubban masallaci akwai masa ado akwai tsabtace shi akwai sa masa turare akwai share shi akwai da dai sauransu ai mai hidima guda ce wacce aka ce ta yi nazari mamar maryam ko hmm. cewan za ta yi maɗakin Allah hidima amma sai ta samu ya mace Qur'ani ya bayyana wannan saboda hidimar masallaci an samu wata mata da take hidima wa masallaci da tsaftace shi ta rasu da daddare sahabbai suka yi mata jana'iza manzon Allah da safe bai ganta bai, ce ina take aka ce ta rasu yace ce yasa ba ku gaya min ba aka ce ai mun ga dare yayi ne ba ma son muta da kai kuma ma gata mai shara ce ba wani abu ya ce to ku kai ni inda kabarin ta yake aka kai har kan kabarin ta manzo Allah ya mata sallah saboda girman darajar ta da tsabtace masallaci kai yanzu a gurin kake fitsari ya za a yi so haka mutane su gyara masallatai su daina barin su da da da da da abin nan yanzu misali za mu faɗa yana da wuya ka je ka ga wuraren ibadar waɗanda ba mu ba suna fitsari a gurin yana da wahala mu wai komai na mu wai wulakantawa ake wai komai ka zo kan windon masallaci ka zo ta bayan sa kai fitsari wani a jikin ginin katangar masallacin yake cilla fitsarinsa ya shigo ciki kuma ya salla har yaushe jama'a wani irin hali muke da shi ne ibadar ba mu iya girmama ta qur'ani kuma gashi shi da yake ba cewa yake wa man yu'azzim Allah wanda duk ya girmama guraren ibada fa innaha min taqwal qulub wannan yana nuna zuciyarsa mai tsoron Allah ne wulakantar da gurin ibada yana nuna baka da tsoron Allah girmama gurin ibada ka yana nuna tsoron Allah ka rashin girmamawa yana nuna rashin tsoron Allah ka dan haka a girmama wuraren ibada daina zuwa ana musu irin waɗannan abubuwa tambayar shi ta biyu shine yayi magana akan wani ya sake ya ko mace amma dan ba shi da lafiya kuma an buga masa waya ya ce ba ruwan su kada a sake buga masa waya ai bai isa ba bai isa ba hmm. kuma ya ce mata wai dan nasa ne amma kar a sake buga masa wa yake son ya yi jinyarsa duk inda aka sake mace ko aka mutu aka batta aure ya rabu to haƙƙin ciyar da yaron haƙƙin jinyarsa haƙƙin yi masa sutura haƙƙin dukkan wani abin da ya race wanda yaron yake bukata yana kan baban shi amma haƙƙin a riƙe yaron kuma yana wajen uwarsa har sai ya yi shekara bakwai idan ya shekara bakwai ne za a dawo da shi wajen uba ire-iren waɗannan yaran hanyar da za a bi shi ne a kira ubansa idan babansa ne ya karbi auren a kira babansa a gaya musu ga haƙƙin idan suka ki sai a kai shi kotu dole kotu za ta yanka musu abin da zai musulunci ya yarda da a kai shi kotu idan an ce zo ya ɗauki nauyin bai ɗauka ba dole ya bada kuɗin abincin yaro dole ya bada sabulun wankan yaron dole ya saya ma yaron sutura dole ya kai shi asibiti in ba shi da lafiya dole ya sa shi a makaranta an yi shekara bakwai ne za a sa shi a mm. makaranta a dawo masa da shi amma yana wajen uwarsa a yanzu saboda tausayin uwa musulunci ya ɗauki yaron ya bata amma duk nauyin ciyarwa da sutura da jinya yana kan ubansa baya kan kowa akan ubansa yake saboda haka a kira yaron bai isa bane bai isa ba kada ma a kyale shi mm. bai ma isa ba ne ya kira ta ya ce a sake kiranta ba kiran ta har ya aure ta bai je sadu da ita hmm. kuma ya zo sake ta kuma ya ce ba za a kira shi ba akan ɗansa bai isa ba ne a daina ma lallaɓinsa ba lallaɓi ba ne hmm. ba wai maganar alfarma ba ce magana ce ta wajibi a kira baban shi idan aka kira babansa wakilinsa wanda ya karɓi aure ya gaya masa ga abin da ya zama wajibi a kansa idan bai yi ba a kai shi kotu kotu kuma ta masa hukunci yadda Allah ya ce don ga yin fiku zo sa'atin da min sa'ati kowanne ya ciyar gwargwadon yadda yake haƙƙinsa ne ya ciyar wajibinsa ne ba alfarma ba ce da haka babu magana lallami a ciki da haka ake barin yara suna rasa kunya ka je ka taki yar mutane ka aure ta ka yaudare su ka zo ka ɗirka mata ciki ka batta da ɗa kuma sannan a ce wai babanta shine zai ɗauki nauyin in jiwa yanzu idan ta zo haifuwa watakila wani abu daban ko jinya shi ba banta ba zai tausayi zai iya sa a ce a kai shi asibiti a zo a ya sai magani da kudinsa nauyin ba nasa bane na uban yaron ne saboda haka yadda uban shi ya zo ya nema masa auren ko yadda wakilin sa ya zo nema mashi auren a nemo wakilin idan ya kiyaye su kai shi kotu ba maganar tausayi a cikin wannan ba za a ji tausayin su ba sabar siya ce da iskanci da raini da kuma kin bin dokokin Allah ya sa suke irin waɗannan abubuwa din kuma sannan ana kyale su ana ɗaure musu gindi yara ne wanda ba su da kunya dan me ma zai ce kar a sake masa magana kar a sake masa magana ka je ka haifi ka taki matar ka haifi yaron kuma sannan ka ce ba za a maka magana ba ba ma daidai bane idan baban shi an kira shi ya ki yi su kai shi kotu dole sa wallahi zai biya ba kotun da za a je a ce wai ciyar da wannan yaron Da masa jinya wa yana kan uwarsa babu kotun da za a je komai rashin adalcin din alkali komai zaluncin alkali bai isa wannan hukuncin ba dole ya sa wajibin ciyar da wannan yaron yana kan uban shi yi masa sutura yana kan uban shi yi masa jinya yana kan ubansa duk tsiyar alkali da rashin adalcin sa sai yayi wannan in ko kaga alkalin da yake kasa kasa to ya dauka ya yana kan uwar to ina jin shi ma ba zai gama lafiya ba na'am tana son ke hana sa karatu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam hello hello muna ji da wa muke magana daga ina Kuna tare da Aisha Binta Abdullahi ne daga anguwar Manawaki. To ina tambayar. Ina yi wa malam fatan alkhairi Allah ya cikin ma'aifa. Amin. Muna godiya. Malam ina so a yi wa matasa ne da mutane jan hankali. Hmm. Game da wajen kai a suke a cikin jama'a lokacin sallan ba ta yi suna kaɗa kaɗe a waje kuma ana sallah. Ana so a musu jan hankali idan har za su daina Allah shirye su daina yin gudan kai idan kuma ba masu dainawa ba ne dan Allah ko hukumomi ko a wanda abin ya shafa ne hakan nan a ci gaba ne da musu nasihu ko kuma su tattara su koma bayan gari har ba za su iya dainawa ba. To, kaga kaga yadda al'amura suke ko? To, wannan yana nuna maka cewa al'umma ta shiga fitina. Wallahi billahi, kuma wannan harkar ina gaya maka da masu anguwanni da masana yancin mutane. Ka gane? Mm. Duk ya kamata a ce a fito a yaƙi wannan al'adar. Al'ada ce bakar al'ada. ba addini a cikin cikinta mutane su zo su tsare hanya matan aure a rinka musu kiɗa suna rawa su ajiye su. Allah yana ɗaukan ku billahi lazi kowa sai ya amsa tambayarsa a gaban Allah kowa mu maganar da muke ba ta wasa ba ce kuma da gaske muke magana billahi lazi ina rantse maka da Allah duk matar da ce wannan rawan sai Allah ya nuna ta ranar tashin alkiyama wa kullu insanin alzamnahu tahirahu fi unuki jahilci ne da fitsara da shaidana ake a samo makaɗi ya zo a tsare titi fa jama'a a tsare muku anguwa ba ma wai maganar ana kiran sallah ba wallahi na gaya maka akwai masallacin da masu busar kai suka bashi notice na san masallacin na san limamin da aka bashi notice suka ce za su yi buɗan kai ko dai su yi sallar su da wuri ko kuma in ba haka ba za su yi kira notice suka ba mu Allah suka ce Allah ya yi aikinsa masu yi masa bauta su yi kokarin su tashi in ba haka ba za su yi su wanda ya bada notice din dan musulmi ne wacce aka auro din musulma ce wanda ya auren musulmi ne uban yarinyar musulmi ne shi karan kansa angon ubansa musulmi ne kuma dan anguwar ne wannan wani irin rashin hankali ne ake wa mutane wace irin fitsara ce ake ma ubangiji har yanzu dan musulmi bai san girman Allahu akbar ba har yanzu dan musulmi bai san girman Ashadu Allah ilaha illallah ba har yanzu dan musulmi bai san girman darajar abin nan masallaci ba har yanzu dan musulmi bai san darajar a haɗu a yi sallar jam'i ba yana ba da notice wa liman saboda zai yi kiɗa don zai buɗar kai saboda ya aure ka gaya min yadda za a yi su yi albarka billahi allazi ba za su yi albarka ba wallahi ba za su yi albarka ba na rantse ma da Allah ba za su yi albarka ba shi yasa duk auren rakin ba sa yin albarka saboda wannan fitintunan da aka zo aka sa albarka a hannun Allah take kuma wallahi ba ka samun ta sai ka bi shi la tanalu ma inda Allah illa bi ta'atihi ba za ku samu abin da yake gurin Allah ba sai da da'asa to irin waɗannan abubuwan da ake a cikin auren rakin shi yasa kake ganin namijin ya je ya kunduma matar ciki ta haihu kuma ya watsi da ita da ita da 'ya'yan dan duk ba su da albarka dan in ka ce Allah ya tsire masa ma ba abin da ya dame shi tunda shi da kansa yake rantsuwa ya ci Allah ya tsine masa in ba a yi kaza ba sai da kansa yake addu'ar Allah ya masa tsinuwar iyaye su ji tsoron Allah kuma ni ban ga dalili da matar sunna matar aure da za ta zo tana girgizan jikinta ta ajiye yaron da ta haifa a mata kiɗa don buɗar kai ta yi rawa ta ba da karin kuɗi Allah kuma ya kyale ta billahi lazi ba zai kyale ta ba shi zunubi ina son in gaya muku mutane su sani ba wai daga kayan zunubi Allah yake kama ka ba wallahi Allah zai sa ka yi zunubi sai bayan shekara arba'in ya tuntube ka da shi annabi Musa ya yi addu'a bayan shekara arba'in aka amsa masa hmm. Sufyanu Suri ya ce zunubi idan ka yi shi zai iya tsawon shekara arba'in yana jiran ka bai kama ka ba wallahi sai ka yi shekara arba'in shi za ka ga wasu idan mun faɗa shi su ai sun yi kuma ba su ga komai ba haka jira notice din ne Allah bai kawo shi ba tukunna yana ana jiran ka wallahi tallahi za ka yi zunubi malam abubakar ba zai tashi taba ka ba ko ba zai tashi taba shi ba sai bayan shekara arba'in wani bayan shekara goma wani bayan shekara ashirin wani bayan shekara talatin wani sai ka zo mutuwa bala'in zunubin yake zuwa ya cutar da kai ka mutu ba imani kuma ya manta aikata ka ba manta ka aikata Sufyanu Suri ya ce hatta a dabbar ka, hatta a abin hawanka zunubin ka yana zuwa hatta a gidanka wani sharri sai zo ya faru saboda zunubin da kai shekara talatin a baya ko kuma Allah ya ɗauko wani ciwo ya zo dora maka saboda zunubin da kai shekara ashirin nan baya mutane su daina wasa da Allah Allah ne ya hana ka daina wasa da shi Allah ba sa'anka bane ba babban ka bane ba kawun ka bane ba ka da alaka da ubangiji kai bawansa ne kawai halitta ka yi in ya rike hanjinka guri ɗaya ya tattara shi ya rike ka dinga ihu kenan ba abin da za ka yi da haka wallahi tallahi kada mutum ya yarda ya yardar makansa zunubi kada mutum ya yarda ya yardar makansa ukubar ubangiji kullum ka zama mai neman gafara kuma ka bi hanyar da ya kamata da haka muna kira ga matan aure da yara matasa masu yin butar kai da masu tuba su daina kawai babu shi a addini musifa ce ta shaɗan bala'i ne kawai na shaɗan mu babu da wani sassauci sai dai mu gaya muku gaskiya saboda in ma ba ku yadda ba rana tana zuwa da za ka yadda dole ko ba zai ma amfani ba in mun gaya ma ka yadda shi kenan in ma ka ki yadda lokaci yana zuwa da wallahi tallahi sai ka gani wallahi sai ka ga sakamakonka wadda ka a lokacin kuma nadama ba za ta maka amfani ba wannan shi ne wa ma'alar rasulu illal balak don haka ku ji tsoron Allah ku daina waɗannan abubuwa da ake yi kowa zai ba da rekod a gaban Allah za ka ba da bayani ranar tashin alkiyama na'am Allah sauke Allah sa ana jin waɗannan kamfani da mareke assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da shigowa ana bakar ya kai da alamai ina mutu fatan ina godiya Hello? Muna jin ka. Da wa muke magana? Network ne ba. Network ne ba da ke ba ya jin mu ne To ina ga layin na ka baki da kyau ka sake dawowa. Assalamu alaikum. Barka dai. Barka da wa muke magana? Na'am. ina ga kai ma idan kake din nan layin bai da kyau ko kana gudu ne akan abun hawa gwara ka tsaya ka ne so ka kira mu assalamu alaikum da wa muke magana daga ina a matsa kusa da rediyo ne daga daba to daga daba barka dai ina yi wa malam fatan alheri muna godiya mun gode da sadakarwa to madalla muna godiya mu Uh, an ji uh, jan da malinke musamman a kan da shafi wato mata. Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Muna godiya amin. Amin. Amin. Amin. insha Allah insha Allah za mu sa cikin addu'a muna fata tun daga yanzu Allah ubangiji muke roƙo muna tawassuli da sunayen sa mafi tsarki ya yi masa wannan abin da ya dame shi a cikin zuciyarsa da sauran dukkan waɗanda suke da damuwa Allah ya yi musu kuma za mu ci gaba insha Allah duk lokacin da muka tuna Allah ya yi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Abubakar tare da Malam ina muku fatan alkhairi. Kuna magana da Isa ne na El Sajir ina kiran ku daga Obi. Malam wani dan uwa ne ya bani tambaya mhm. in ya samu shigowa in isar mai. Mhm. Malam dan uwan nan ya ce yana tare da matar shi ne kusan tsawon shekara takwas. Mhm. Eh suna ta rayuwa dai akwai da babu dai ana ta haƙuri har aka kawo wannan lokaci. to kuma wannan lokacin da ya zo ya ɗan samu kuɗi haka mm. ta gefe guda kuma akwai wata yarinya da yake so sosai haka mm. to shi ne yake neman shawari a gun malam kuma ya yi alkawari in Allah ya yarda duk abin da malam ya faɗa zai yi ƙoƙarin yin amfani da shi wannan kuɗi da ya samu malam ya haɗa kayan aure ya tambayi neman auren wannan yarinyar ne ko kuma wannan matar tashi da suka samu yara biyu ya yi kokari da wannan kuɗin ya inganta rayuwarsu ya sa su a makaranta mai kyau dai da sauransu shi ne irin shawari malam zai ba shi shi ne. To ni dai a gona shawarar da zan ba shi wadda yake tafiya da ita ya kamata ya inganta rayuwarta. Ya kamata ya inganta rayuwar waɗanda ya haifa da su, musamman karatunsu, tarbiyyarsu, kuma ni a tunanina da kuma zaton da nake ma ubangiji kuma ya zato na yana da rinjaye kwarai akan wannan idan har zai tsaya ya kyautata ma wacce ta rayu da shi hannu baka hannu kwarya babu abinci aka zai hakuri har shekara takwas sannan kuma zai yalwata musu ya wadata su to ni a gona in dai wannan shi wannan aikin shi karan kansa ta wasu ne hmm. wadda kuma ubangiji zai karo masa abin da ma zai karo ta amma yanzu ya bar wannan din cikin wannan wahala mm. da yaran mm. ya ɗauko wata mm. to akwai nau'i na zalunci a ciki saboda ta yi haƙuri babu kuma yanzu Allah ya bada don haka ya kamata ya kyautata rayuwarta ta wasuli da kyautata rayuwarta da da inganta su da ciyar da yaran nan da sa su karatu da karatun addini da na sana'a duka wannan to ne ina ganin shi wannan kaɗai ya isa ya tawassuli da shi a wajen ubangiji kuma zai buɗa masa hanyar da zai auri wutan amma a yanzu a yadda yake hannu baka hannu kwarya ya faɗa da kansa kuma ya sake ɗaukowa wata wanda wannan ɗin bata ma gama murmurewa ba kuma ƴaƴan ma ba abin nan ɗinsu ba aiwa ahsin kama ahsana Allahu ilai. Ƙur'ani ne ya ce ka kyautata irin yadda aka kyautata maka ta kyautata ta zauna babu yau babu gobe akwai haka shi da kansa ya faɗa me zai hana yanzu ya mata ihsani ya kyautata mata ai abin da ya kamata shine inganta mata rayuwa waccar kam ai yanzu in ba sa'a ba da a wancan halin yake bai da shi ya kalle ta watakila da ba za ta yadda ba akwai mata da suke shigo shigo na fito wasu mutane haka misali sai ka shahara ka bunƙasa ka cika sai kawai wata sai ta zo ta ce tana eh, a so ma za ta nuna maka ma cewa tana son ka kuma wallahi kudin ka take so da baka kai wannan shaharar bola ko kula ka ba za ta yi to yanzu wata kuma ita kuma tun tale-tale da ita aka sha wahala aka yi buga-buga aka yi komai har ka zo ga wannan lokacin to idan aka samu wawan mutum sai ya sake ta ya ce wannan din zai dauka saboda yarinta ta zo ta ci mutuncin ƴaƴan ma guda biyu ta ci mutuncin sauran 'ya'yan, ta wulakanta kuma iyayenka saboda ba kuɗin ta biyo hmm. waccar kuma babu kuɗin ai in dai kana da hankali wacce ya kamata ka tattala saboda haka ba zan hana shi ba kai tsaye amma wallahi ya tawassuli da kyautata ma wannan da kyautata ma ƴaƴan nan da kyautata ma iyayensa wallahi sai Allah ya bashi abin da zai aura a nan gaba amma idan ya tsallake danne wannan ya wulakantar da ita ya ci gaba da gallaza mata kuma ya kashe kuɗin a can to zai gamu da matsala sauke Allah sa ya ji wannan shawari kuma kamar yadda ya faɗa zai amfani da abin da malam shawarin da malam ya ba assalamu alaikum barka da shigowa на буря. Нам. Mm-hmm. gaskiya ne ana samun irin waɗannan matsaloli da yawa misali kusan a yanzu za ka ga iyaye su suke kamar bautar 'ya'ya sannan su kuma 'ya'ya suna watsi da iyaye a irin wannan zamanin ne za ka ga mutum ya haifi yaro tun bai kai a sa shi a nazari ba ko tun bai kai a sa shi a firamare ba ake bukin ɗinsa nazari kuma idan zai tafi nazarin nan a bashi abinci ya ci a gida a kunsa masa a kula a kuma ɗauke shi a abin hawa in babu abin hawa ka ga mata wasu mazan za su fito bakin titi suna taron abin hawa su sha yaran nan su kai su makaranta har a kai ga matsayin ka kai firamare har a matsayin ka kai sakandare har a kai matsayin ka kai jami'a amma abin takaici da bakin ciki shine wani ma uban ne yake fafutukar ya sama masa aikin bayan ya yi karatun tukunna ya sama masa aikin amma sai ya zo ya rinka gaya wa mahaifin ya ce har yanzu ba a fara biyan su albashi ba ƙarya yake ƙarya yake so ba za ka yi albarka ba yawanci irin waɗannan za ka samu ko a aikin gwamnatin da suka samu bayan ba su yi albarka ba kuma ba sa gamawa lafiya su ne daga ƙarshe suke shiga wahala kuma aikin gwamnatin shi zai jawo musu wahalar don daga ƙarshe sai tsautsayi ya ja shi ya yi abin da ba shi kenan ba kuma za a hukunta shi maganar iyaye ta wuce yadda duk ɗan adam yake tsammani don haka ko sauran kwabanka ne na ƙarshe mahaifiya ta ce tana so ko mahaifi ya ce na so dole ka ɗauka ka bashi kwabanka na ƙarshe saboda amin za Allah cewa ma an tawa maluka abik da kai da kuɗinka duk na mahaifinka ne amma wai yanzu sai ka ga wai wani ɗa ne ya samu arziki a duniya bayan babansa ya haife shi wai har ya ta mana tambaya yana tambayan wai zai ba wa babansa zakka ka dubi rasa kunya malam rashin kunya yanzu uban soyayya yake son ya mayar da shi miskini cikin miskinan duniya wanda ake ba zakka eh wai shi eh ya kai matsayin fidda zakka wai tambayar mu yake wai zai ba wa mahaifinsa zakka ka dubi asaranci malam da da kuma rashin sanin girman iyaye mahaifinka ko Allah bai magana akan cewa kada ka bashi zakka ba shi zaka ɗauka ka ba zakka da kai da kudin ka duk shi nasa nasa ne amma zaka ga yanzu iya yara da yawa yanzu misali zan baka zaka samu uban da ba shi da lafiya yana kwance a asibiti ko kuma yana kwance a gida babu kudin da za a sai magani babu kuɗin da za a ci abinci amma yana neman taimako a gurin mutane amma ɗansa yana rike da wayar dubu talatin a hannunsa to akan me zai rike wayar akan me zai rike wayar dan me ba zai sayar da wayar ba ma tukunna wayar banza wayar wofi ka sayar da ita kai wa mahaifinka hidima ka ga in Allah bai kawo maka wata wayar ba amma shi da uban suke yana ganin sa a kwance yana kallon uban yana neman taimako kuma yana rike da wayar dubu talatin ai ba za ka yi albarka ba wallahi ba za ka yi albarka ba ba za ka yi albarka ba da irin wannan halin saboda haka ƴaƴa da yawa sun shiga cikin matsala saboda rashin kyautata ma iyayensu wasu sun fita arziki suna neman arziki ba za su samu ba saboda toshewar da ubangiji ya musu akwai maganganu da magabata suka yi cewa daga ranar da ka yanke wa mahaifanka yin addu'a to kai ma Allah zai fara yanke maka arzikinka balle wai yanzu an baka arzikin ne ka taimake shi ba za ka taimake shi hmm. sannan kuma gaskiya ne a wannan rayuwar a yanzu ko mun ki ko mun so gaskiyar magana shine iyaye su suka fi wahala sama da ƴaƴansu ƴaƴansu ba sa wahala yanzu malam bakar yaro daga yanzu ana kai shi firamare ɗaukar sa ake a biya masa kuɗin makaranta wata makarantar zaka ga hutawa ake sai an bi uban bashi haka za a yi haje har ka kai ga jami'a amma wani in ya gama uban ma bai sama masa aikin da wuri ba wai kunkuri yake akan uban wai uban ya ƙi nema masa aiki wani irin ɗa ne waɗanne irin ɗaya ne ake da su kuma a gefe guda wani lokacin su karan kansu iyaye suna da laifi iyayen ba su nuna ma 'ya'yansu muhimmancin taimaka musu ba su ka zauna ka karantar da shi ni daga Allah sai ni ka gaya ma ɗanka haka daga Allah da manzansa su biyu ake cirewa ni ne na uku in dai za ka bi Allah za ka bi manzan Allah to ni ne na uku dole kowane ba kowane uba yake ajewa ba kowace uwa take zauna ta nuna wai sai su nuna cewa kamar idan sun yi haka wai ƴaƴan za su ga kamar suna son abin hannunsu to ta yaya Allah ya riga ya sa abin hannunsu ma a hannunku anta wa maluka li abik kai da kuɗin ka duk na mahaifinka ne sannan kuma uwa ma ta fi uba girman haƙƙi a ciki to me ya rage mun da zan cewa ina jin kunyarka akan wannan da ba za ka zo ka kyautata ba saboda haka dole ne maganar fa mala abubakar maganar fa a alkur'ani a shari'ar Allah da ka sani duka maganar ita ce daga lokacin da ka haifi yaro yana ciki kake masa hidima idan ya fito za ka yi masa hidima har a sashi firamare ya kai ga sakandare ba da wuya ka samu yaron da bai gama sakandare bai balaga bai gama sakandare yawancin su sun balaga suke gama sakandare daga gama sakandare ba wajibi akan uba sai ya biya maka kuɗin makaranta zuwa jami'a ya riga ya ɗora ka akan hanya daga ka balaga babu wajibi akan mahaifinka sai ya ciyar da kai daga ka kowane uba ma ya san wannan tukunna a shari'ar Allah ba zan ciyar da dana da ya balaga ba sai in na ga dama ba wajibi ba ne yawa ya zama ihsani ba ni ne zan biya maka kuɗin jami'a ba ya kamata kowane yaro ya san wannan tukunna kuma kowane uba ya sani wallahi tallahi ba wajibinka bane ka biya ma yaron da ya balaga wai ya je wani abu ko ka ciyar da shi ba wajibi ba ne yanzu abin da ya zama wajibi kai ne ya zama wajibi ya dawo ya ɗauki nauyin ka tun da ya balaga har ma cewa kai in uwarsa ta rasu a hannunka ko kuma ba ka da mata wani dalili ya faru to wannan ɗan shi ya kamata ya maka aure a je a duba shari'a yadda ta ajiye abubuwa ba zaman kara zuba muke ba ba zaman hauka ake ba ya kamata kowane ɗa ya sani wanda ya balaga shi ne ya zama wajibi ya ciyar da mahaifinsa ya masa sutura kamar yadda uban da ya ɗauki nauyin ciyar da shi yana yaro da ya masa sutura da masa jinya duk yanzu ya dawo kanka da kai da, da, mahaifiyar da mahaifin duk ya dawo kan yaro amma yanzu kaga saboda ana da wasu al'adu sai ga ana ta wasu abubuwa yawa ana ta yi yaron sai ya ɗauka ma wani abu ne na wajibi ba wajibi bane sai na saka a jami'a wallahi tallahi ba wajibi na bane sai dai maka ihsani dan kawai kyautatawa ta amma kada ka ɗauka wajibi ne in biya maka kuɗin makaranta bayan ka balaga ka je kai fafutuka a duniya ka nema wannan kuma shi ne yake kashe ragwanci da lalaci ko ba haka bane shi yake kashe ragwanci da lalaci amma yanzu zartakekin yaro ya kai ya ɗauki babansa a ka ya ɗauke shi har nan da zuwa FCU ko fiye da haka zai ɗauki babansa ya tafiya da shi amma yana jiran wayan azumi ya zo baban ne zai dinka masa rigar sallah saboda kai baka da kunya ka zama katon banza katon wabi kada a ce mun shiga wani abu daban kuma ka zama shiririta wanda a wannan lokacin ne ya kamata a ce ka zama mai zuciya kai kake nemo abinci a gidanku amma yara duk an ziga sun zaman to lalacewa saboda haka iyayen su karan kansu ba su nuna matsayin su ba a wajen iyayen a wajen yayan saboda haka zaka ga wani yaron ma yana dan primary a yi dumame ya ce ma uwarsa ba zai ci ba uwar dole ta dabi indomie kuma a haɗa masa indomie din a zuba masa a kula ya tafi kuma ya karatun ya gaba zai taimaki uwarsa ba sai an gaya maka ba za ka yi albarka ba sai an gaya ba <laughs> ko ba a gaya maka ba kasan ba za ka yi albarka ba ai ba sai an gaya maka ba wallahi ba sai an gaya ba kasan ba za ka yi albarka ba saboda haka dole ne ya zamanto ƴaƴa su san kimar iyayensu an tawa maluka li abi da kai da kuɗin ka inji annabi duk na mahaifinka ne sannan kuma uwa ma ta fi ka girman haƙƙi a cikin kuɗin to kaga kenan ita kan ma sai an faɗi haƙƙin ta sau uku hmm. sannan ake faɗin na uba saboda girman haƙƙi da haka iyaye dole su sani a yara dole su sani su kyautata ma iyaye kuma shine albarka kuma shine tsira kuma shine daraja a gurin Allah ita ce ɗaukaka mala Bakar, ka bi ka bi ka gani inda zaka tambaya duk yaron da ka gan shi yanzu ba shi da aikin yi bai da kokobo ya shekara ashirin da wani abu ka tambaye shi yana saba ma uwarsa wallahi ka tambaye shi shi yasa Allah ya ki ya buɗa masa ya tsuke rayuwar duk wanda ka same shi da kuɗi bai jin daɗin kuɗi Allah ya haɗa shi da wata matar jaraba ita take cinye kuɗin ka tambaye shi ya saba ma uwarsa ne yana da kuɗin amma wallahi ba zai ji daɗin kuɗin ba ka tambaye shi in dai zai gaya ma gaskiya wallahi ya saba ma uwarsa ko ya saba ma ubansa shi yasa Allah ya bashi kuɗin kuma suka zama bala'i ya haɗa shi da hajiya mai haƙori mai fikar yaga tana yi a yagansa kuma ba yadda iya ta cije shi ta ci mutuncinsa ya kashe mata kuɗin ko ba yadda zai iya ya ɗauke ta ma ya tafi da ita zika ya kai ta umra matarsa ce amma ba zai kai uwar ba ba yadda ya iya saboda ya saba ma uwarsa shi yasa Allah yake gallaza masa wannan musiba ka tambaye su ka ji duk wanda kaga duniyarsa ta rikirkice ya rasa gaba ya rasa baya wallahi a tambayi tarihinsa uwarsa yake safawa. ko mahaifinsa ya saba ma komin kudin ka kuwa komin matsayin ka sai Allah ya haɗa ka da bala'i saboda ai annabi ya ce mutum biyu Allah baya barin su su shakata a duniya yu'ajjiluhum al'azab Allah yana gaggauta musu ukuba wanda ya ki uwarsa ya ci mutuncin ta ya wulakanta ta ya ci mutuncin babansa ya wulakanta su ya ki taimakon su Allah sai ya kuntata maza an gane haka bawan da ya guje ma ubangidansa waɗannan Allah baya barin su a cikin kunci yake sa su a rayuwa duk mutumin da ya ji mu a yanzu kuma yake cikin kunci ya sani mun tunatar da shi wallahi ya saba ma uwarsa ne ya saba mu ubansa ne kuma ya faɗi gaskiya in ba haka bane ko da tace gaskiyar magana da wadaka dole a kiyaye Allah ya ke mu ina ga bari mu karanta sako ɗaya daga cikin masu shigo sako cikin sauran yan mutum da muke da shi Allah zai samu wannan yace assalamu alaikum ina fata alheri Allah ƙara wa rayuwa albarka malam tambayar ta nan shine malam ne musulmi ne kuma ina iya kokari na ina yin ibadar Allah a baya sallah ba ta wuce ni ina yin sallah sosai har cikin dare ina tashi ni nafila amma yanzu malam ina ji ana kiran sallah ba na iya tashi in yi abin yana matuƙar damuna har kuka nake yi wata rana ah, ina yin ina kokari ina yin kokari wajen inda na gyara amma in na bai wuce na sati haka sai abin zai ƙara komawa kan jiya kuma to shawarar da wallahi ba na shaye-shaye ba na bin mata amma na rasa yadda zan yi dan Allah malam ka taimake ni ka fara min hanyoyin da zan gyara sako daga tashi tashi tashi to na farko dai abin da zamu faɗi shine akan wannan an tambayi Hassanul Basri wani mutum ya zo yana kukan zuciyarsa ta ke kashe ya ce baya iya samun ya yi sallah da daddare sai hassan albasir ya ce masa wato ƙayyadakka zunubuk ya ce zunubanka ne suka da maimai ka suka hana ka tashi galibi zunubi yana hana tashin dare galibi zunubi yana sa kasala a wajen ibada saboda haka har yanzu dai kamar yadda ya ce baya shaye-shayen baya wasu roba mun yarda duka amma dai har yanzu ya sake tunani ko a cikin sana'arsa ko a cikin wasu uba da yake na neman abinci akwai kila zunubai da yake aikatawa tsakaninsa da ubangiji wanda kila kuma bai san zunubai ne manya ba hmm. mai yiwa hmm. don ba shaye-shaye ne kadai zunubi ba hmm. yawa zai iya yiwa cikin sana'arsa ko cikin aikinsa ko cikin mu'amalarsa akwai gishu da yake yi ko ha'inci ko wasu al'amura to waɗannan su ne za su zama masa sanadiyar da za su hana shi samun sallar to wannan shine matakin farko ya binciki kansa mataki na biyu ya yawaita tuba ga Allah mataki na uku ya yi addu'ar Allah ya dawo da shi waɗannan su ne shawararin da zamu bayar sannan kuma mataki na ƙarshe shi da duk mutumin da yake zatonsa da alheri to kawai ya ya rinka neman addu'a daga wajensa ya tiya shi da addu'a kan irin waɗannan al'amura kuma mu ma muna tiya shi addu'a da ubangiji Allah ya sa ya dawo abin da yake na aikata aikin kirki kuma abubuwan da suka zamanto na kirki ba ubangiji da mu da su duka Allah ya kiyaye mu saboda haka za mu yi addu'a nan don haka muna yi ma wato kanmu addu'a ko muna salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa sallim kuma muna istighfari astaghfirullah wa atubu ilai ya Allah muna roƙonka waɗannan mutane da suke sauraron mu kowa yana da buƙatar ta alheri mu mu ba mu san ba Allah kai ka san buƙatar kowa ta alheri ubangiji Allah ka biya mu kowa buƙatar ta alheri Allah akwai bawan Allah da ya zo nan matar shi tana da jinnu yana roƙon a tiya shi da addu'a muna tiya shi da addu'a ubangiji Allah ya sauwake mata nan muna addu'a ma wannan jihar muna roƙon Allah ya nan da ita lafiya Allah ya sanya mu jihar albarka Allah ya bude mata kofofin alheri muna roƙon ka ya Allah ka tsare mu a wannan jiha ka kara mana tsaro ya Allah guraren da ake samun ficintunu na tashin hankali muna roƙon ka ya Allah ka kai musu agaji ubangiji ya Allah ka nan da kasan nan lafiya ya Allah akwai waɗanda suka rasa ba su da shi muna roƙon ka ya Allah ka ba su waɗanda ba su samun abinci a wuni sau uku ubangiji Allah kai mai ciyarwa ne ka ciyar da su wannan kafa da take watsa irin waɗannan al'amura gidan wannan rediyo muna roƙon Allah shi ma ya tsare shi ya masa albarka ya kuma ƙara buɗa masa dukkan matsaloli da suka dame su Allah ka warware musu ya Allah ya Allah dukkan masu sauraron mu ka musu albarka da waɗanda suka ji mu da waɗanda ba su ji mu ba muna roƙonka ya Allah kowa da kowa ya Allah ka kyautata masa ka biya masa bukatunsa